be Christmas everywhere. In the hearts of all people, both near and far, Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are on the small country roads lined with green mistletoe. Big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing, let every bell ring. The story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year, and let it be Christmas, Christmas everywhere. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka muna kuma yi wa al'ummar Kirista duk faɗin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan ranar Kirsimeti ta shekara ta 2022 lami lafiya. Alheri Grace Abdu ce ɗauke da kashi na biyu kuma na ƙarshe na wannan shiri na musamman da ke ba 'yan uwa mazauna Amurka da sauran ƙasashen duniya maza da mata damar sada zumunci a wannan rana. Ina aika saƙon gaisuwa na Kirsimati ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing. Let every bell ring. The story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere. Sunana iliakuri Ina karatu a jami'ar da ake kira University of Southern California a garin Los Angeles a nan kasar Amurka. ina gaida mahaifiyata mrs bilkatu kure a garin banganje da ke karamar hukumar billiri a jihar gombe ina gaida matata mrs mary kure a garin kaduna da 'ya'yana hillel da harrell ina gaida 'yan uwana eunice kure da yunia kure da lidiya kure da ishaku kure da maryamu kure ina gaida abokaina titus usman da ke garin gombe da Agustin Kurungu a garin Billiri na jihar Gombe, da Benaya Yunana da ke birnin Kudu a jihar Jigawa, da Shindan Bala a garin Kaduna. Ina gaida kawanni na Dr. Dan Bahaushe Bako, da Mr. Laji Bako, da Mr. Meshak Bako dukkansu a garin Banganje da ke karamar hukumar Billiri a jihar Gombe. Ina gaida fastoci na Pastor Pius Yakubu da Pastor Ibrahim Bulus Dago dukansu a garin Kaduna. Ina gaida abokan aikina. Mr. Joseph Edebo da Mrs. Sekenda Dick da Benjamin Yunana da Hannatu Musa Matu da Gimbiya Sambo da Norris Emmanuel da Joy Gadani dukansu a garin Kaduna. Ina addu'a Ubangiji ya albarkace su da ma waɗanda ban iya ambatar sunayensu ba. Ubangiji ya sa a hidimar Kirsimati da shagulgular shigan sabon shekara lafiya. Na gode. Sannan mu duka barka da yamma sunana Kunaba Asabe Oga. I live in Columbia, Maryland. This is a Christmas message for all my friends and family. I started with my husband Emmanuel and my son Memphis and my daughter April. And I'm sending uh, Christmas wishes to my parents back home in Nigeria and my sisters Gloria, Ruth, and my brother Adamu. Wishing you all a very Merry Christmas and sending Christmas greetings to my friends in the Maryland DC area and a happy Christmas to my church family, Equa, Maryland. Mukari Christmas Lafia. God bless you all. To jama'a barka da Kirsimeti. Ni ne Professor Philip Fatinanda Musa a Jami'ar Birmingham, Alabama a kasar Amurka. Ina mika gaisuwan Kirsimeti wa dukkan 'yan uwa da abokan arziki a Najeriya. Ina gaida bafana hakimin sabon gari Toba Askira Local Government a Borno State. Ina kuma gaida galadema Adamu Jafiya da iyalansa Ina gaida kanina kamar wa ba allah ya ƙara mana dogon rai da lafiya amin sunana zakariya cine na aikar da sakon gaison christmas ta musamman ga mahaifina da mahaifiyata reverend and mrs mai rabo ne, kawuna da matarsa reverend and mrs sani bature abokin mahaifina da matarsa reverend and mrs sama'ila gunne Baba Dami Rabo da matarsa, Equa Church Zabolo, Equa Good News Nasarawa Gong, His Royal Majesty Uja Anaguta Johnson Jauro Magaji, Reverend Dr. and Mrs. Yunusa Madu Jr., Reverend Dr. and Mrs. Shirley Yusuf, Baba Auduguya, Reverend Dr. and Mrs. Peter Korosi, da kuma duka yanke bibi da fatan za a yi Christmas lafiya. Na gode. Bitrus. Ni ne shugaban kungiyar mutanen arewacin Najeriya wato zumunta Association USA a nan Amurka. Ina isar da sakon gaisuwa na musamman ga 'yan uwa da abokanan arziki da kuma mutanen arewa da Najeriya ga baki daya a wannan lokacin shagulgulan Kirsimeti da kuma fatan Ubangiji ya nuna mana wannan lokacin a cikin koshin lafiya ya nuna mana sabon shekara kuma ya ba mu shugabanni na gari amin na gode ina gaishe da babana reverend alfred bukuma da surkina mr liberty abitrus da surkuwata mrs rebecca liberty ina fata ku yi kirsimeti lafiya a cikin koshin lafiya a barka da kirsimeti ni ce mai suna ruth iliya harris daga houston texas ina mika gaisuwan kirsimeti ga iyayena dara da ngo minti rambusa ina gaishe da yanwanena duka sarah chris bature da mai gidanta da 'ya'yansu toma minti ruwan da iyalinsa naomi olorun dare da iyalinta emmanuel minti ruwan da iyalinsa deborah femi marshall da iyalinta dauda minti ruwan da iyalinsa jesse minti ruwan ina kuma gaishe da 'ya'yana duka gimbiya da mai gidanta da yaronsu samuel linda da mai gidanta da 'ya'yansu duka na gaishe da tabita elizabeth christy gloria mordecai moses ina gaishe da pastoci na Ekwa Church Bishara number 2 Gentle Jos, Reverend Caesar Joseph da mataimakinsa pastor Joseph Bandoma. Ina kuma gaishe da duka dattibai na Ekwa Church Bishara number 2 da duka membobin Bishara 2. Na fata muna musu fatan a yi Kirsimeti lafiya. Na gaishe da ma'aikatan Hiriskiya Clinic Ina gaishe da Mr. Emmanuel Afan da iyalinsa. Ina gaishe da Samuel Manu da iyalinsa. Ina gaishe da Rose Bako da 'ya'yanta da mai gidanta a Yola. Ina gaishe da Maryamu Jiman. Ina gaishe da Mrs. Rose Akwe da iyalinta. Ina gaishe da Hanatu Fita da iyalinta, ina gaishe da Antiya Gajere da iyalinta, ina gaishe da Alice Bobo da iyalinta, ina gaishe da Yalon Joseph da iyalinta, ina gaishe da Rebecca Made da iyalinta da fata a yi kirismeti lafiya. Na gode. Na gaishe Christian Yunwa, Christian na duniya gaba daya. daga 2022 mun godin Allah game da kusa sarki wanda ya kamu eh, daga januwar har wannan disamba muna gaida ecclesian duniya gaba daya Allah ya kawo mana zama lafiya a mu Najeriya muna gaita mutanen eh, nasarawa gaba daya muna gaita yare na eh, mutanen alago Udoma Asakio Obi Kiana Aloshi Agwatashi Gaza Owena Adoma ah, Agbashi Alage o duka mutane mu na na gaishe su ina gaishe da dr chris imoga da familinsa ina gaishe dr ashikani da familinsa ina gaishe director ndc mr mark ogri ode ina gaida deputy governor na nasarawa state dr emmanuel akabe family familinsa ina gaida abokina chris ishaleku pharmacy ina gaishe barista emmanuel osaba osagade emmanuel dominic na girl friend nawa John Bawala, Honorable Ishekpa Ibrahim, Honorable James Adeka, Principal na Government College La Obi, na girl Ebini John, na girl eh, my brother, my cousin, late families, uh, families, Honorable Ishekpa Abo Amaku, na girl ona bawala engineer na gede chris osama omame na gede control immigration officer ona omame na gede all friends daga doma obi kyana na gede yan wana ina su brother yaran brother nawa daga kaduna ina gede anti asabai ina gede kande ina gede su kabiru adamu to iyawan so ni a madadi da ni da family na ana gashe ku mutane allah ya sa mu yi christmas lafiya allah ya hada kai nigeria allah ya hada kai alago gaba daya mu zama daya mun gode muku ina gaida honorable mati akwai mukama doma ina gaida honorable john oga da brother shi patrick akau ina gaida augustine akanta federal inner revenue abuja na Gede Evangeli ogu adra onao na Gede gombo Ari na Gede agabi Ari na Gede mr thomas are daga doma all christian parish priest doma duka na Gede mutane doma allah ka muna mana zoma lafiya ka samu na gode muku ni sunana ogashua samuel a madadin family na na wani sako daga washington ne na gode muku allah ya samu ci christmas lafiya amin oh holy night the stars are brightly shining it is the night of our dear savior's birth Long lay the world in sin and error pining till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world. and glorious morn. For prayer. David Agabi from Doma Local Government Nasarawa State, Nigeria. Ina son gada duka abokanina wannan shirye-shiryen Christmas da muke yi. Ina son da mamana Rukaya Opane Ege da babana Mr. Ege Agabi da yayana Daniel Ege Agabi da kanina Vincent Ege Agabi da su sista Dina Rukaya Suleiman Nafisatu Suleiman Fatima Musa, Faridat Musa da Grace James Onowa da duka abokani na James Onowa, Jacob Onawo, John Ari Oboshi, James Onana Oboshi da Emmanuel Bala Oboshi, Osana duka ana ga da su Allah sa mu ci wannan Christmas lamin lafiya. Ina son tura gaisuwa na duka mutanen duniya gabaki daya. da muka samu kanmu a wannan rana ta yau muna ƙoƙarin da muke shirye-shirye mu ga ranar 23rd 25th of this month Christmas Allah ya sa mu ga ranar lami lafiya kuma mu ci wannan Christmas lami lafiya lami lafiya cikin masu rai wanda muka fara wannan shekara 2023 2022 tare da su ba su samu gani karshen ta ba kaman da suka mutu can kwanakin baya bara Allah ya sa su wuta lafiya Muna muka ga ranar ta yau kuma Allah ya bamu cikakken lafiya na ci wannan Christmas lamin lafiya. barka Barkanmu da bukin Kirsimati sunana Zubairu Ibrahim Yusuf Ekpa shugaban majalisar matasa na ƙaramar hukumar Doma a jihar Nasarawar Najeriya na gaida yan uwa na Christian na addu'a na cewa yadda sun fara bukin Kirsimati yau lafiya Allah ya sa su gama lafiya. Allah kuma nuna mana sabon shekara lafiya arziki da wadata na sabon shekara Allah ya haɗa mu da shi gaisuwa na ba zai cika ba tare da na gaishe yan uwana da iyayena da suke bikin kirsimati a yau ba mutum na farko da zan gaida shi shine mataimakin gaunan jihar nasarawa dr emmanuel agbadu akabe jagaban doma sai His Excellency uh, Harry John Omaku, Ambassador Najeriya a Sierra Leone da matan shi uh, Her Excellency Roslyn Harry Omaku sai Honorable Thomas Ogri tsohon head of service na jihar Nasarawa sai uh, mai sarauta Ogbole Gidoma john oga senior da ɗan uwan shi mr patrick oga da honorable john oga nash sai manya-manyan mata namu na ƙaramin hukumar doma irin su blessing osede irin su comfort ogri irin su annatu ode abraham irin su Cecilia diga John Nash, irin su Messi Oganji da sauransu. Wadda lokaci ba zai bayan dama gaishe kowa da kowa ba sai matasa yan uwana irin su Louis Oga, irin su Steven Adeka, irin su Roy Ogri, irin su ah, da sauransu yan uwana da suke bikin Christmas yau lokaci ba zai bayan dama an gaida kowa ba ma ana gaida matasan mu na Nasarawa State matasan mu na Najeriya matasan mu na Doma musamman da Allah ya samu samun lokaci muna zaman lafiya Allah ya ƙara muna zaman lafiya Allah kuma nuna muna shekaru masu yawa Allah ya ƙara muna lafiya ya ƙara muna buɗe muna hanya na arziki Allah ya maimaita muna shekaru mai yawa na gaida ku a yi kirsimati lafiya da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan bana sai kuma shekara ta 2023 idan Allah ya nuna mana ina kuma miƙa gaisuwa fata alheri da barka da Kirsimeti ga 'yan uwa da abokan arziki a duk faɗin duniya musamman ma'abotan sashen Hausa da ke tare da mu a kowace rana. Allah ya sa a kammala bukukuwan Kirsimeti lafiya. ya kuma nuna mana sabuwar shekara cikin alherinsa. Allah ya yaye mana dukkan bala'o'i ya sa shekara ta 2023 ta zama shekara mai albarka da kwanciya hankali a gare mu duka. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin Alheri ke cewa bari salama Isa almasihu da zumunta Ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. Let anger